Wata Kirista ta faɗi gaskiya dangane da abin da ya shafi makoma ƙasar nan da irin al'amura da suke tafiya a baibai a ƙasar nan. Kiristan dai ta yi jawabi kan cewa, wai menene yake faruwa dangane da yadda ƙasar ta koma ta rancaɓe. Tunda dai Kiristan take cewa ai ba Alkur'ani da Bible ake hukunci da shi a ƙasar ba. Menene zai sa mu raka amfani da sunan addini muna lalata ƙasarmu? ta koka dangane da yadda wasu ke amfani da sunan addini ne suna fakewa da sunan addini suna yin harka siyasa tare da kuma cutar da addinin ba tare da taimakawa addinin ba yadda ya kamata sanin kowa ne harka addini a ƙasar nan yana matuƙar taka rawan gani a harkar siyasa ta yadda 'yan siyasa ba sa iya kaiwa ga nasara a haka zaben su sai sun rabu da addini sadda suka gama cin zaɓe kuma sai kuma addini ya zama babban target ɗinsu ko ma su mai da shi kashin baya su ci gaba da harkan mulkin su ba sa jin kira bare kuma su taimaka wa talakawa dangane da haƙoƙin da ya rataya a wuyansu bari mu bakku da dawabin wannan baiwa Allah domin ku je irin kiran da ta yi wa Kirista da Musulmi ni kan tambaya nake so na yi mu da warhaka ni ce ku Bridget daga Yola tambaya nake so na yi constitution na Najeriya daga cikin Bible yake ko Quran da mu Christian na Najeriya da Muslim ba za mu haɗa kai ba. Akwai verse a Bible tana cewa ba, duk time da adali yana mulki, mabiyansa suna jin daɗi. mugu ne kuma mabiyansa suna shan wahala bible bai differentiate ya ce muslim ko christian ko mai pagan shine eh, yake mulki ba ya ce adali eh bas ya kamata ya kamata eh, eh, especially talakawa gashi muna fama da wahala yanzu amma lokacin da za a sake zo a ruɗe mu da maganan addini eh maganan addini ya zama cire religion sentiment don mu samu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya ku kalla irin abubuwan da yake faruwa a kasan nan ana zuwa ɗauki Muhammad ana zuwa a ɗauki Bitrus ana zuwa ɗauki Patient ana zuwa ɗauki Halima ba a bambanta kai Christian ko kai Muslim ka je kasuwa in za ka sayi albasa naira ashirin kai Christian ka sayi ashirin ba isa ma Muslim sha biyar ba shi ma ashirin za a sayar masa ba za mu cire ba ba za mu cire ba me muke nema eh ba za mu cire ba talakan Najeriya ba kuɗi ake zuwa raba mana gida ba kawai ka samu saukin rayuwa Shi ne shi yasa muke zaɓe mu samu saukin rayuwa ba su raba mana wani malami daga cikin malamai masu waze, ya yi wani jawabi mai matukar muhimmanci dangane da zaben da aka yi na bola tinubu da ma muhammadu buhari a inda na farko ya bayyana wautan 'yan najeriya wajen rashin sanin ciwon kansu ta yadda 'yan siyasa ke zuwa su amfani da wasu damammaki da suke da shi da kuma roman baka domin su yaudare su su kuma sace ra'asu. Malamin ya bayyana cewa tun lokacin da aka zaɓi Muhammadu Buhari a matsayin shugaban ƙasa, ya bayyana cewa dukkanin wanda suka zaɓi Buhari a karo na farko, wannan a ɗauke shi a matsayin kuskure. Duk kuma wanda ya sake zaɓen Muhammadu Buhari a karo na biyu, ko shakka babu wannan ganganci ne. kuma duk wanda ya sake zaben wanda buhari ya ɗaga wa hannu domin ya ci zaɓe, ya ce wannan hauka ne ko shakka babu wannan maganar nasa ta kama hankali sakamakon yadda 'yan najeriya ba su damu da halin da suke ciki ba suna damuwa ne da abin da ya shafi ɗan takara ko kuma jam'iyya ba tare da lura da abin da zai amfanar da kasar ba lalle ko shakka babu tsananin adawa da muke yi a harkar siyasa ya taimaka wajen rushe kasar nan da yadda za a ga dan apc baya kaunan ya ga duk wani alkhairi da dan pdp zai samar ko kuma dan pdp baya kaunan ya ga duk wani alkhairi da dan apc zai samar a kasan don haka kowanne yana so ya tabbatar da cewa bangaren shi ne ya samar da wani alkhairi madadin hakan ya tabbata sai kuma a koma ana yaƙi da juna ana kashe talakawa da zubar da jinanansu wannan yasa aka mai da harkokin tsaro da harkokin yau da kullum na tsadar rayuwa ya zama siyasa sun mai da komai ya zama siyasa ta yadda kowace gwamnati ta zo za a kalubalance ta da adawa adawan kuma ba adawa ce ta baka ba za a amfani da wasu damammaki da ake da shi ta karkashin ƙasa domin bata gwamnatin da take ce wannan al'amari ya taimaka wajen rusa ƙasar nan tuni dai malam ya ja hankalin 'yan najeriya kan cewa ko shakka babu ya kamata mu san inda kanmu ke mana ciwo mu gane cewa matsalar ƙasar nan ita ce matsalar mu ba matsalar 'yan takara ko kuma fati ba ba ta bata lokaci ba za mu baku ku saurari wannan jawabi domin ku fa'idantu da abin da ya faɗa. wanda ya zaɓi buhari zaɓen farko ya yi kuskure wanda ya zaɓe shi zaɓe na biyu ya yi ganganci wanda ya zaɓi wanda buhari ya tsaida yanzu mahaukaci ne a kai shi sakatare ba inda ya dace shi ta gidan mahaukata ko kuma kana ce ne ma wata jami'a kamfe ai wani ya fasara wannan sai ce ai wata jami'a da ke goyon baya ba wata jami'a da ke goyon baya wanda ya zaɓi buhari zaɓen farko ya yi kuskure wanda ya zaɓe shi zaɓe na biyu ya yi ganganci wanda ya zaɓi wanda buhari ya tsaida yanzu mahaukaci ne a kai shi sakatare haka ai mun ji mun wa'astu saboda yadda ya dinga maimaita ta to kaga ya maimaita magana ƙarya da shaida ƙarya fiye da yadda ya maimaita magana shirka da sabawa iyaye saboda ya san wannan al'amarin ƙaulu zuro shahadatu zuro mutane ba su ɗauke shi a bakin komai ba gwamma a maimaita kusanci yana da girma amma an ce mutum shirka ai sababin laifi ne sabawa iyaye ai sababin laifi ne amma magana ƙarya fa ai faɗa ko zai wuce amma bai san raqibun atidun sun rubuta abin da yake faɗa ba sun taske a cikin wa sun taske a cikin littafi na gobe kiyama zai zo kuma ya kare abin da yake faɗa da kansa to shi yasa masu irin wannan maganar ƙarya da Allah ya tashi musu magana sai ce ha antum haula'i jadaltun anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila alaihim wakila yace ga kunan kun ba su kariya a nan duniya ba kun faɗi ƙarya da da ƙarya a kansu to ku gaya min waye isa ya kare sa a gaban Allah waye ya isa gwamna bai yi aiki ba kace ya yi an bada kwangila kuka ce kunyi, alhali ba ku yi ba duk abin da aka bashi na haƙƙin talaka kuka ce ya bayar alhali bai bayar ba kuka fito gidan rediyo kuka fito gidan tv duk kuka siye duk kuka faɗa ƙarya a kansu to Allah ya ce ku zo fa ku tabbatar da abin da kuka faɗa fa ku zo ku kare ta yau a gaban Allah za ku yi kare ta ba za su iya ba har abada duk abin da za ka faɗa ka faɗa Allah ya baka dama ba an ce freedom of speech ba ka ce kana da freedom of speech Allah ya ce ka faɗa to wane ne zai ba shi kuma kariya a lahira duk laifin yau da ake tuhuman ka a Najeriya in kana da kuɗi ba wanda ya isa hukunta ka saboda akwai 'yan shaida zur da shi suke ci da suke sha yau za a kama wani ya yi kisan kai red handed ya yi kisan kai amma in sha Allahu zai fito in baka sa mai raga ka dawo gida me faru saboda akwai wanda suka ba da shaidar karya a kansa ko kuma a ba mu wani shaidan ƙarya alhali abin da ya bai aikata ba a kulle shi a gidan yari tsawon shekara biyar saboda shaidan ƙarya da aka bayar a kansa su kulla ma shari su ma duk abin da za su maka su faɗi duk abin da ba haka ba su ba da shaidan abin da ba haka ba akan mutum wannan kamar in ka zo babin 'yan siyasa ba magana ba ma kama kulle kofa kawai har ma ka kira wani wayan nan kaga akwai musamman kaji ce akwai masu ba da shawara a harkar siyasa akwai masu ba da shawara a harkar kaza a harkar addini duk wa'annan mutanen da kake gani fa makaryata aka tara masu shaida ƙarya ne ce da zo ba mutanen da gaskiya ba su ne za su fito su zo su a yi magana ƙarya su lauyata ba a yi ba su ce an yi to ba haka aka ta yi ba sadda aka ba da kwangilan wutar lantarkin najeriya ana lekawa aka je wajen aka ce ko share wajen ba yi ba amma ai sun fito gidan ti radio sun nuna an gama aikin aiki komai ya kammala hadda hotuna da komai da komai she da ƙarya ga sunan a social media a ba su kuɗaɗe su ta yada abin da ba haka bane su ta yada abin da ba haka bane annabi ya ce wallahi wannan da kake ganin ta idan har maganar da annabi zai maimaita ta so bakwai ya maimaita ta so ko sama so so ko bakwai yayi ta maimaita ta har sahabbai su ce kai ina ma da annabi yayi shiru kai ko karamar laifi ne amma mutane ba haka suke su ba su kwance harkan su ne harkan su ne ka ba da shaida ƙarya hmm? saboda koi wata muradi naka da abin za a baka siyasa musamman mawaka masu shan jinin talaka su yi waka su yabe ka tas su wanke ka tas kai kuma talaka kai da yake jaki ne kana ta saurare kana rawa an yi ƙarya an faɗa abinda da ba haka ba an wawure kuɗinku shi kuma an ɗan san mushi abin za a san mushi an zo an kuma yi waƙar kai kuma aka bari da saurare shi wanda aka mawaƙan ma in ya saurare ta da minti biyar ma ya gode kai dai ba dai kai ba to na gode ga kudin ka kai maga amma dai waka ta shiga cikin mutane ita shiga to shi ke da ba ka bane haka suke faɗa su ce ai tsaro ta tabbata ƙasar ba yunwa komai daidai ne kuma ba haka bane eh rashin imani ne ai in jifa ya wuce kanka ya fada kanwa kan uban kowa a mai da kowa mabaraci a mai da kowa dan maula wa'annan da kake gani shaidar zuwa da magana ƙarya ai ita ta hana shugabannin mu yin abin da ya dace saboda ya san duk abin da zai yi ko kuma abubuwan da bai yi ba a za a samu wanda za su je su kare shi a gidan tv a gidan rediyo da social media a ce ya yayi ba dole ya saki jiki ta sata ba dole sai ciki ya dinga abubuwan da ya ga dama to ga yamu wani project din gwamnonin naku suke muku yanzu ana magana project to ina kudin da ake ba su yanzu ko za ka yi project din mutane suna bukata abin da za su ci ne ai ya kamata na duk wani gwamna ya dakatar da duk wani project sai mutane sun goshi gwamna yana da daman da zai iya sanya tallafi a jiharsa don ka sayi abinci da sauki da kuɗin da ake aiko masa aiki me yake to amma matsalar sata ba za ta bari ba zalunci ba za ta bari ba cin amana ba za ta bari ba ya ga dama yanzu misali wannan yiwon kowane jiha ai mata ina yan kasuwan nan ku zo to mun sanya tallafin mu a ciki talaka maimako ya shiye shinkafa dubu tamanin ya siya dubu hamsin saboda mun sa tallafin mu a jihar mu za a yi haka ko ba za a yi ba Mm. a koma gona to yanzu nan an ce ku yanzu nan an zo an ce ku koma gona aka taimaka mu kawai sai dai a faɗa da baki ku koma gona ku yi noma me ka bayar ka bayar da kayan taki yayi arha akwai abubuwa na noma na zamani da kuka wadata mutane babu amma kun ce a koma gona kuma gonan ma ka ji an sace ka to da me za ka ji to ta ina za a fara ai mun faɗa musu mun ce ba ku da abin da ya wuce ba ku da yankin da ya wuce yankin ku mutanen arewa da manyan arewa da gwamnoni da sanatoci ba ku da yankin da ya wuce arewa sannan duk ran da kuka bari aka raba ƙasan nan a haka kashin ku ya bushe yawa ai kuna kuna cin gajiyar ƙasan ne ta dalilin ai a hada yake in ba ka me ake producer a ƙasar in ba man da aka dogara da shi ba me ake producer noman ne kuma ya lalace amma da ƴan arewan sun dawo sun gina arewar fa to yaya ba wanda zai daga hannu daga can babu amma ba su gina ba ba su gina jama'arsu ba suna can ana jira a haƙo man fetur a zo a raba a yi budget a raba wa dashi kowa sai shikenan sai ka dawo kana daga allon kafada a kuma yankinka da sunan kayan aiki aiki mai kai a cikin a kashi goma ka ban kashi ɗaya mai kai na abin da aka baka ka bamu akwai ranar da ba za ku iya kare kanku ba a gaban Allah Allah ya kiyaye